Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kuluwa, kashi na uku. Mejin Umar ajiye zuciya mai nauyi ya ja, ya juya ya fita daga ɗakin, yana ƙoƙarin saita zuciyarsa. Umi ma ta fara kai ƙarshen haƙurinsa. Mejin Umar baya sarri ne ko ga sa'anninsa, balle wacce ke ganin tana ƙarƙashin kulawarsa da umarninsa. sai dai girman soyayyar da yake mata ta sa yake kasa ɗaukan mataki a kanta falin ya dawo yana saita nutsuwarsa ya aro murmushi ya ɗora akan fuskarsa saboda yaransa har lokacin aida tana ta baccinta aida na ganinsa ta ce dadi please an min wanka jiya momi ta ce ba ta da lafiya Ka ga da uniform ne bacci fuskar ta shafa ya ce yanzu a kin ji mai baby kai ta ɗaga masa ta ce ok dadi, an ina jin yunwa sosai ba mu ci abinci ba muka yi bacci ransa ya ji ya sake harzuka me ke damu umima da har yaran da ɗauka a cikinta ta yi sanadin kawo su duniya su ma take azabtar da su haka azabtarsa ko shi mata laifi za ta hukunta sa ba za ta yi da yaran ba tunani ya kokarin kawowa ganin yasa zai cigaba gaba da haifar masa da bacin rai ne miƙewa yana nufa hanyar da za ta sada shi da kicin tun da ya kammala ginin gidan suka tare bai taɓa takawa zuwa kicin ba umai mama shi mai zafin kishi sun mata yadda ya shiga kicin don kai ya ga masu aiki Dudu ta san halinsa ba mutum bane mai son mata ko duk wani mu'amala baya son ta hada sa da mace amma tana tsananin kishinsa da taka tsantsan yau da ya shigo kicin din ba karamin dabar cewa ma'aikatan su yi ba don tsawon zaman su a gidan ba su taɓa ganin sa ba su kallo ɗaya ta masa ta mayar da kanta ƙasa wani irin kwarjini ya musu a ran suna jinjina kyau da haɗuwarsa da cewa dole uwar su ta hana a gansa wacce ta tsafta a cikin ku ta je ta kula da sa'ida mamansa ba ta jin daɗi yi magana cikin bada umarni ya juya ya fita daga kicin ɗin ba shi da wani zaɓi ne kawai yasa zai bari mai aiki da kulan masa da yara kallon kallo suke wa juna amshin turaren sa ya kama kicin ɗin yana mamaye na girki asabe ta ce hafsatu kin fi duka mu tsafta da wayewa ke kamata ki je babban cikinsu ta ce eh hafsatu ki je numfashi ta ja ta ce ina tsoro kun san ba ma komai na yaran nan an take yi na kwana biyu ne zaki baki ya ce ba ta jin daɗi ba Hafsatu ta amsa ne kawai don ba yadda za ta yi. Amma ko jin muryar Bijo Umar karan farko yau ya saka ta fargaba. kada ta yi abin da ba shi ba a kore ta a gida don daga ji ba shi da sauƙin kai kishin gida take kan man ɗakin ta idan ta limshe a kallon farko idan ka mata ka ce bacci take yi sai dai a zahirin gaskiya ba bacci take yi ba nisan tunani ta tafi mai haɗe da damuwa wanda ya haddasa sauyawa yanayinta murya zakari ta jiyo daga tsakar gida da buɗe limsassun idan da ake cewa sexy eyes cike da mamakin mai kawo su gidansa da safiyan nan tana fatan lafiya Bata musu miki da shiga ɗakin nata ba, hakan ya saka a dasan da suka zo suke shiga kai tsaye. Karima ta fara kutsa kai cikin tsakurkuren ɗakin wanda ba zai ci mutum biyar ba. Rafi ta rufa mata baya. Sarkin zaman ɗaka, wake ko fitowa ba kya bi hirar umma? Karima ta faɗa tana zama kusa da kuduwa, wacce ta murmushin da iyakacin fatar baki, zuciya ta babu wata nutsuwa. Rabi tana kallon kuduwa, zuciya tana ƙara shaida mata, dole ta rike ta yi rima Don Allah ya mata wani irin ziyartaccen kyau, ga ƙira jiki mai kyau. Kulwa tana kallon su ta ce, ina fatan lafiya na gaba ku taɓa zuwa da safiya irin haka ba rabu ta ce babban kamu ki yi karima ta ƙara da cewa gaskiya kulluwa ke mai sa'a ce kallo take masa nuni da cewa bata fahimci inda zantukan suka dusa ba karima ta kamo hannun kulwa tana kallon ta ce abin da zan sanar da ke don Allah kada ki watsa mana ƙasa ido ko ba dan kanki ba ki duba rayuwar da mahaifinki yake ciki Rabu ta ce dama ce kika samu ne yanke hannun riga da talauci ku sanar da ni kai tsaye abin kuke son faɗa ban gane wannan karatun naku ba Karima ta yi marmashi ta ce Yarima Haladu ne ya gani yana so kuma matukar kika amince da shi ba karamin arziki za ki samu ba wani irin kallo take ma karimi ta fuske hannunta da garkon da ta mata ta ce ta wurin kai biyu kenan ina so ku koma ku sanar da shi ni kulwa ba zan taɓa ba da kaina ba akan ƙazantar duniya kallon juna suka yi Karima da Rabi kafar Rabi ta ce wannan tsawon ra'ayin naki ki sani ba inda zai kai ki kulwa a irin rayuwar nan da muke ciki da babu tausayi ko imani a zuciyar masu hali na taimakon talaka masu taimakon kalilan ne kikin samu damar da zaki huta ki hannu kawanki mu yanke hannu da talauci amma kina kokarin sa kafa ki shure kulwa dukkan sauran fara'ar da ke kan fuskarta ta dauke mamakin rabuna kama ta cikin muryar da ke nuni da bacin rai ta ce ban taɓa damuwa da talaucin da nake ciki ba balle kai na gaba da mutunci na dan tsira daga gare sa na yi mamakin yadda idan ku ya rufe akan duniya kuke ganin dacewa haka dama na san zai wuya ki fahimce mu amma ki sani amfanin kanki ne rabi tashi mu tafi karima ta yi magana a kufule tana duban rabi wajen jikinta ya sanyi tana jin ba za ta iya hakura da dubu hamsin ɗin da ya rima da ya yi mata alƙawari ba dole ta shawo kan kulwa cikin taushin murya ta ce kada mu yi fushi karime in dai ta muke sanyi dole sai mun ba a hankali kulwa kallo mai cike da takeici ta yi marabi ta kasa farta komai ba da kanta ga wani ɗan namiji da sunan zina abinda Allah ya hane da ko kusantar ta suke kira ta taimako idan da ta nutse tana ji ba ta son ganin su ya zama dole ta nisan da kanta da su ba kawayen kirki ba ne don duk wata garba za ta jaga ga hanyar banza ba garimar da ji ya sake harzuka ganin kulwa ta rufe ido ta ce ki ga ba ta son ganin mu kawai ki tashi mu tafi tafiyar ta ku ita ce alkhairi a gare ni kulwa ta faɗa har lokacin idan ta rufe rabujin hakan ta san ko ta zauna ba za ta yi nasarar shawo kanta ba ya saka dole ta bakari masu ka tafi a ran tana sake saken yadda za ta shawo kan kulwa ta ci da cika burinta don mallakar dubu hamsin. Karima Anya tana musiba, kulwa ba ta ɓata mata rai irin yau ba. Rabi ta numfasa ta ce, "Haba Karime, kina magana kamar dai baki san wace ce kulwa ba?" Karima rai a bace ta ce, "Kina gani fa, daga taimako tana neman gaya mana magana." Ni wallahi tausayin halin da take cike saka na amince zan mata magana. Rabu cikin siga lallashi da san sake shawo kan Karima ta ce, "Hakuri zaki, an jima mu dawo wata ta amince." Wani kallo Karima ta yi mata ta ce, "Tab, ba dai ni Karima ba, tun ga na zame hannuna ke ke je ki ta yi dole rabu ta ja bakin da yi shiru a ran tana jin ko babu taimakon karimi ita za ta ci gaba da gwada sa'adda. karo na uku da ta kalli kanta a madubi don san tabbatar da komai ya tafi kan tsari da shigarta glasses da ya mamaye fuskarta ta sake gyara zamansa ya saita tsakanin idanunta zuwa karan hancinta ba ƙaramin kyau ya mata ba ta kai hannunta kan kwalbar turaren da ke kan teburin gabanta ta fesa tana bin dukan kayan jikinta zuwa mayafinta ta baɗi da turaren wanda a kidakin ɗakin ya ɗauki gamshinta ba tare ta damu da kasancewar ta mata aure ba karamar jakarta mai tsada ta ɗauka ta rike a hannu ɗaya hannun kuma wai ta kira 15 pro max wacce ta siya kwanaki kaɗan da suka shuɗe a cewa ta girma 14 yanzu wacce tare mai umar ya siya musu tsawon shekaru waya iri ɗaya yake siya musu kala kaɗai ke bambanta cikin taku na tattun mata masu ji da kansu haɗi da naira ta fito daga ɗakin nata ba tare ta damu da duba lafiyar yaranta ba ta yi ƙofar da za ta fitar da ita zuwa farfajiyar gida Mota ta fara irin Mercedes wacce take fes da alamun safiya yau an wanke ta. Ta sake bayyana sabuntatta da ke nuni da ba a daɗe da siyan ba. Ta buɗe mazaunin direba ta shiga, ta zauna, ta yi jakarta da waya ma'ajiya akan kujerar gefen mai zaman banza. Ta tada motar tana sai ta sanyin AC. Ta kunna waka a cikin albon na waƙoƙin Umar Ibn Sharif, ta ja motar ta fita daga gida. Kallo ɗaya idan ka mata a motar, za ka saka ta a cikin jerin rikakkun matan bariki, don sam ta da yanayinta bai kalan mace mai ɗauke da igiyoyin auren wani akanta kanta ba. babban ma'aikatar ministry of foreign affairs ta yi fakin motarta daga waje ta ma amsa gaisuwa kananan ma'aikata wanda ba su kai matsayinta a gun ba har zuwa ciki tana gaisawa da sauran abokan aikinta duk da shiga ya kai ta second floor wanda a nan office ta yake ta wuce kai tsaye ciki madidacin office ne a tsaftace da alama kullum yana samun gyara ga kamshin air freshener da ya gauraye sa zaman da ba jimawa ta so jin nokin Komin ta ba da umarnin shigowa tana kai kallon daga kofar Murmushi ya wadata akan fuskarta ganin wacce ta shigo. Zulai mai kusa, kallo ɗaya za ka yi mata kasan tago da naira. Kuma mace ce mai ji da gayu. sitar da ta za ta shaida maka haka. Wankan naki na yufa ya ɗauka ta Umai mai ta faɗa tana kallon ta cikin matuƙar burgewa da yabawa. Murmushi Zulai dai tana jan kujera mai fuskantar Umai ta zauna. Ta ce, macen da ta san kanta kenan. Umai mamin manyan zogunan da ke sanya a hannun Zulai take kallo, wanda ko ba a faɗa maka kuɗinsu ba, ka san ko a cikin gwala manya ne. Zulai tana sake gyara zamanta da ce, Ya kai da sarkin mulkin mallakan naki, wanda ko a zamanin sarki da baiwa sai haka. Ummi ma baya ta danyi tana jingina da bayan kujera ta ja numfashi ta ce, Da alama ba da jimawa ba zan samu biyan bukata ta. Dan ji har hannu ya daga tamkar zai mare ni. Zulai wata yadda dariya ta mai ma'anoni daban-daban ta ce ki ci gaba kada ki sassauta masa ko na sakan daya. Mutuka kina so ki rayuwa yanci ke ma a dama da ke kamar sauran mata. Kafin Ummi ma ta bata amsa, muryar Saratu Hassan ta katse ta. Me kuke tattaunawa yau babu ni? Zulai da Ummi makallansa ya koma kanta. Ita ma shiga ce take sharaini a jikinta, ga zobunan zinari zagaye da hannayenta. Kallo ɗaya za ka yi mata kasan bata cikin jerin mata masu amsa sunan matan aure. Umar maganin shiga Saratu sai take jin duk tamuzanta a cikinsu. Sun fi ta shiga mai kyau da tsada. Zoben zinari bi kacal ne a hannunta, amma kowace a cikinsu tana da ya kai biyar a yatsun hannunta masu tsada. Saratu ta so ciki tana jin kujerar kusa da Zulai ta zauna ta ce, Ku faɗa mu wace miya kuka sha babu ne, Zulai ta ce, zance ita da gugan nata ne. Saratu ta ce, ina fatan ya fara ɗaukar karatun. Umai mata ta jinjina kai ta ce, ƙwarai? Kada ki kuskure ki karaya. Umai mata ce, ƙwarai? Kada ki kuskure ki karaya, ko san sai saka ki kasa ci gaba. Idan ba haka ba ke da rayuwar yanci har abada. Murmushin gefen baki dai ta ce, ku zuba ido kawai ku jira lokaci. Shi wasu kai tare suka tafa hannu. Sun ji ma suna tattaunawa kafin kowace ta nufi ofis ɗinta. Dukansu ma'aikata ne a ministry ɗin wanda suka zama aminan juna. Yarima da tsakanin ce da yau, Sami ya rasa nutsuwarsa akan kuluwa. Bai taɓa haɗuwa da mutum da ta rage masa tunani da hana zuciyarsa su sukuni irin kuluwa ba. Da ya rufe idansa, siffofin jikinta ke masa yawo, yana jin tamkar ya ganta a gabansa, ya kau da kwaɗayinsa. Zaune suke da mamman ƙarƙashin wata babbar bishiya, wacce mafi yawan lokuta idan yana ƙauye, nan ne majalisarsa, wurin zamansa. sa ya kai ga mamman, ya ce, Matuƙar ban sami yarinyar nan ba, ba na jin ko makaranta zan iya komawa. Mamman aran sai na jinjina irin kuɗayen da Yarima ya saka a kanta. Lalle ba karami ba ne. A zahiri ya ce, za ka same ta ma Yarima. Da kanta za ta zo. Ka je ka samu ƙautar rabu kusan da za ku kawo min ita. Yi magana cikin bada umarni yana rantsa idansa cikin wani irin yanayi. Mamman kallon Yarima yake, yana nazarin yanayinsa kafin ya ce, kawo ta yau zai wuya Yarima. Ka san taurin kan yarinyar. ba dole sai da amincewar ta ba kawo ta kawai nake bukata ku yi yi magana a fusace. Mamman dole ya amsa da to Yarima Halid yana jin a yau zai karya alƙawarin da ya yi kansa, na ba zai taɓa yi wa wata 'ya mace fyaɗe ba. Duk macen da zai tara da ita sai da amincewarta. A yanda ya zaɓi da kulwa, yana ganin za ta masa wahalar samu. Ta hanyar fyaɗe kaɗai yake jin zai iya kawar da sha'awarsa a kanta. Malam Garbati aikin sarai ice yau yau ne yana yi. Duk da bayansa yake kwankwatsa, yana jin ƙashin tsakiyar bayansa tamkar zai tsage biyu. Haka ya daure. don ganin yau ya samu kuɗin abin da za su kai bakinsu. ana kiran sallar la'asar ya ajiye gatarin yana goge zubar da ta mamaye goshinsa tamkar ruwa inda hauyansa gumi ne a'a malam garbati ya ka ajiye kuma ciwon mai icen malam garbati da ke sauke numfashin gajiya ya ce zan je sallah ne salhami ita ce ya ce ka ƙara sare icen nan guda ɗaya sai na sallame ka ka tafi gaba ɗaya malam garbati kai ya girgiza ya ce ba na sa rasa jami'i ka bari na dawo salhabi suka yi tamke sosai ya ce idan ka bata min lokaci ni ma sai na bata maka naka wurin biya Malam Garba jin ana neman ta igama, ya saurin wucewa ba. Ba tare da ya tsaya ba wa Talha amsa ba. Wafa ya ce za ka gane. Babban ɗakin taro ne na manyan sojoji masu babban mukami a Najeriya, wanda taron ya haɗa da shugaban ƙasa da mataimakinsa, tare da masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro na ƙasar. Tattaunawa yake gudana kan matsalar rashin tsaro da 'yan bindiga da garkuwa da mutane suka yi yawa. Musabbabin taron shine garkuwa da wani babban ɗan siyasa da suka yi a hanyarsa ta zuwa ƙauyen Kaduna, gaisuwar mutuwa shugaban ƙasa ya magana kan dole a saka tsaro sosai tunda matsala har ta kai ga sun fara harin manyan mutane Mejo Umar magana tasa saba yi tsawo a cike ba dalilai biyu suka saka shirin nasa yawaita a cikin tattaunawar matsalar umaima wacce ta hana zuciya san nutsuwa na biyu ganin tsawon shekarun nan da ake sace-sacen mutane da kashe-kashe ba a taɓa taro na yadda za a shawo kan matsalar ba sai yanzu dan ya shafi wani babba su talakawa ba su daraja ko ƴancin da ya kamata tuntuna a yi ƙoƙarin ba su kariya Sautari saboda matsaloli irin haka yakan ji tamkaya ajiye aikin soja sai dai abu ne da ya taso da sha'awarsa tun yana ƙarami babban burinsa ya zama soja don ya ba al'umma kariya haka ya sa ya taso jajirtacce mahaifinsa bashar lema shi ya shige masa gaba har ganin ya kawo matsayin da yake yanzu a soja wanda jajircewarsa da ƙwazonsa uwa uba kuma taimakon mahaifinsa ya saka ya samu matsayin mejo a ƙananan shekarunsa wanda sai mutum ya jima yana hidimtawa cikin aikin soja kafin ya samu mukamin zama kusan awanni biyu ya ɗauke su suka kammala tattaunawar shugaban ƙasa da tawagarsa suka fara ficewa daga ɗakin taron sojojin sun sake tattaunawa kafin suka watsi Miji Umar a daidai lokacin da gida ya dace ya koma sai yake jin baya sha'awar koma wasu gida sabanin lokutan baya da ba inda ya fi masa daɗin zama kamar gidan nasa saboda soyayya da kulawar da yake samu daga Umaima numfashi ya ja tare da shafar fuskarsa sai yanzu ya ankara kowa ya fice ba tare da ya sani ba ya yi nisa a cikin tunani miƙewa ya fito baya jin akwai inda zai samu nutsuwa yanzu da ya wuce gun mahaifinsa ya san ganinsa zai rage masa damuwa. Bayan shiga sa mota, gidan mahaifinsa ya umarci direban su tafi. Sojan da shine escort ɗinsa ya kira direban mota sojojin da a koda yaushe suke tare da Mejo Umar. Don matsayinsa da kuma basa kariya, ya sanar da shi. Mejo Umar jingine yake da kujerar mazaunin baya, idansa a buɗe, sai dai a zahiri ba kallon abubuwan da ke gabansa yake ba. Ganinsa ya tafi ga tunanin kwakwalwarsa, wanda ya haddasa masa rashin walwala da nutsuwar zuci. umarnin Yarima Haladu kawai ya biyo zo gidan Sarabi. Sanin ta ƙarƙashinsa yake samu, yana gudun abin da zai yanke ta su Amma yana da yakinin zai wuya ya shawo kan Kuluwa, ta amincewa buƙatar Yarima Haladu. Dan ba zai taba yin sanadin da za a yi wata fyaɗe ba. Allah ya saka masa ragowar imanin tunanin idan wasa ce ya zai ji. Daga gefen kalun kofar gidan nasu ya tsaya. Ya aiki yaro ciki, ya masa iso da ita. Rabu na jin kiran daga mamman ne ta yi zumbar ta yi waje. Dama tana buƙatar ganin nasa. Tun dawo daga gidan sukulwa take faman saka da warwara. hankalinta ya tafi ga abu ɗaya inda za ta shawo kan kulluwa mamman cikin barkwanci yana kallon ta ya ce wannan fitowa da sauri haka kamar mai jira gundun murmushi ta ce dama jiran ka ne ke yi ina tunanin ina zan ganka mai magana mamman ya ce sai gashi Allah ya kawo ni ina fatan labari mai daɗi zan ji na kin samu shawo kan kulluwa rabu kallon su dai yanayin fuskar tana na canzawa zuwa damuwa Ƙarara. ta ce wallahi bata amince ba asali ma rabuwar ba daɗi mukai mamman ajiya zuciya mai nauyi ya sauke ce tarkashi. ga Yarima ya sa naci akan yarinyar nan ban taba ganin ya nuna kwaɗayinsa ƙarara akan mace ba kamar ita Rabran da ta ji hasun su tana jin ɓacin ran yadda kulluwa ta rikita Yarima Haladu ba ita ba dan ne ɓacin ran da dai ganin ba hurumin yansa bane yanzu kuma ko ta nuna jin haushin haushinta kanta kaɗai za ta yi wa asarar kuɗin da za ta samu wanda a tsawon rayuwarta ba ta taɓa su ba kallon mamman da ita ce yari mai fitar da kuɗi ya sayi kayan abinci ya bani na kai gidansu mamman ya ce me hakan ke nufi kenan dan naga abin duniya baya gabanta Rabi ta ce, kai dai kai yadda na ce. Mamman ya ce, akwai kuɗi a wurina mu je kawai a siya. Muradi yanzu a samu biyan bukata. Ko nawa na kashe na san matuƙar yari mai ya samu abin da yake so, zan samu ninkin su. Rabi ta ce, ba zai yi na bi ka ba, ka san mutanen garin nan da sa ido. Mamman kai ya jinjina cikin gamsuwa da zancen ya ce, bari na je na siyo ni dawo. Mamman ya wuce, Rabi ta koma cikin gidansu cike da fatan shirin, cike da fatan shirin nata ya aiki. Ka tafi zuwa gobe da yamma ka dawo ka mishi kuɗin aikinka. kuma na rage ɗari biyar daga yadda muka yi ciniki cewa tsalha mai itace yana kallon malam garbati a kaskance haba tsalha da wani aiki ka ce sai gobe da yamma kuma wani ice ɗaya ne ban faskare ba shi ma sallah na je amma ka zabge har ɗari biyar tsalha aka darance ce ina ce sai da na gargaɗe ka ka tafi sai ka gama sallah ita na gaba da komai tsalha kiran Allah na amsa malam garbati yi magana a ce ina tsananin buƙatar kuɗin ko don kulawa ta samu abin da za ta kai bakinta Salha ba alamar tausayi akan fuskar sai ce, mu kiran shi dan muka tsaya amsawa ai. Tunda ka fi kowa addini. Dan Allah kai hakuri ka bani haƙi na yanzu. Hula tura gaban goshin sai ce, na gama magana. Ya gyara zama sakan kujerar robar da yake ajiyewa a gwan dan sa, Ina kallon masu yi masa aikin faskari. Ya dora kafa ɗaya akan ɗaya. Wani magidanci da yake gefen sai yana sana'ar sayar da itace. Ganin rashin dacewa hakan ya ce wa Salha, kai hakuri ba na maka katsalandan ba amma babu kyau a musulunci mutum ya maka aiki ka ibiyansa a lokacin da ya dace an fi so ka biya sa kafin zuba jikinsa ta gama tsanewa tsalawar bugun kallo ya masa ya ce a musulunci kai mai hukuncin naka ne yin shishigi ina ce an ce mutum ya ba abin da babu ruwansa Allah ya baka haƙuri yi magana na Allah wadare da rashin mutunci irin na tsalha a ransa malam garbati ganin da gaske ba basa zai yi ba ba mutum ba ne mai hayaniya ko tashin hankali hakan ya saka bai tsaya rigima da doguwar magana da tsalha ba sai dai zuciyarsa babu daɗi ya ba wurin yana tafiya yana jin yadda bayansa ke kokawa alamun ciwo zuba gajiya da ciwon jiki na tsatsafo masa haka ya tafi gida hannu biyu inda ya fita haka ya koma a tsakar gida ya samu umma habiba da kulwa tana kitse mata gashin ta mai cika sosai sai dai bashi da dogon tsayi amma baki ne bulak haka bashi da kauri a tare suka masa sannu da zuwa ya amsa yana zama ya ce wash sannu suka faɗa a tare ya ce yauwa yana jingina da bango ya miƙe kafafunsa zaman nasa sai ji wata gajiya na tattaro masa jikinsa na wani irin ciwo kallon sai kai ga kulwa ya ce ko zan samu ruwan zafi ta ce to malam tana jin dan kwalinta ta rufe gashinta ta miƙe cike da tunanin me ya gaji da mahaifin nata dan alamun gajiya ta sun bayyana a tare da shi tsuban nasa wanda ya nuna akan fuska sai ya sake fitowa wanda bai kai shekarunsa ba tana da itace tana kokarin hura wuta ta ji malam garbati na cewa habibu mutane babu tausayi a ransu tun ta nake fuskare wajen tsalhami itace amma dan naji sallah ya biya na haƙƙina wai sai gobe da yamma amma habibu cike da tausayawa take kallon sa ce. salada ma kowa ya shirya sa a ƙauyen nan da rashin mutunci. Ba abin mamaki ne idan ya aikata haka. Sai dai fuskaran da kai ban ji daɗi ba, ka san fa kana da matsalar ciwon baya. Arona ne ya ce, ya zan yi Habiba, dole ce ta saka. Ba zan iya zuba ido ina ganin Kuluwa cikin yunwa ba. Na yi ne saboda ita, amma ya ƙi biya na. Sau tari nakan ji na gaza a matsayina na uba, da ko abincin da za ta kai bakinta ba na samun mata. Umma Habiba shiru ta yi, ta kasa cewa komai. Don ita kanta sau tari hakan take ji, sun gaza wa kulluwa. kulwa duk wani kuzarinta ta ji ya yanke to sai mahaifin nata na cikin dukan wata kusurwa ta zuciyarta hawayen da suka tara idan take kokarin tsaye da su suka rinjaye ta suna sauka akan kumatinta hura wutar take amma zuciyar ta ruhi da gangan jikin ta babu daɗi ba abin da ke dagula mata lissafi ya saka ta rashin walwala kamar damuwar iyayenta jiki ya sanye ta ɗora ruwan ta kuma gun iyayenta kanta ta sunkuya kasa cikin sanyi murya ta ce malam ban taɓa jin kagaza a matsayinka na mahaifina ba idan ma har na ce haka na yi wa Allah shishigi domin shi ya jarabce ka da rashi har kullum ina alfahari da kasantuwa kai da umma iyayena don kun tsaya don ganin kun bani tarbiyya wanda ita ce babban gatar da za ka yi ma yaranka haka kulawa da soyayyar da kuke nuna min kaɗai ta ishe ni farin ciki da jin na yi sa'ar iyaye malam garbati da umma habiba ban san sanda murmushi ya sabuce musu ba na farin ciki da godiya ga Allah da ya ba su yarinya irin kulawa mai hankali da hanyar nesa wanda har ya zarta na shekaranta Malam Garbati sai yake jin tamka an cire masa wani babban dutse a girji da ya danne sa. Jin kalaman kulwa ya saka wata nutsuwa ta shige sa. Umma Habiba ita kanta sai take jin sanyi a zuciyarta. Kulwa sanyi ke ratsa zuciyarta na ganin damuwar da ke malala akan fuskar iyayenta ta kau zuwa ga wadatuwar murmushi kan fuskokin nasu. Kayan abinci masu yawa mamman ya siya ya kai wa Rabi. Wacce ta ji kamar an ce duka mallakinta ne. Sai dai ta yi saurin kaɓar zuciyarta ta kwashi ledojinta ta samu ƙaramin yaro a gidan nasu ya ɗauka mata ƙaramin buhun shinkafa ba tare da mahaifiyarta ko wani ɗan gidansu ya sani ba shi ma yaron ta gargaɗe sa kai ya sake sanar da kowa ta suka shi a gaba suka nufi gidansu kullum ta ce malam garbati ruwa kenan ta kai masa ban ɗaki za ta shiga ɗakinta ta ji muryar rabi tsintakan ta yi da faɗuwa gaba karan farko da zuwan rabi gidan nasu a ranta ta ce idan ma dawowa ta yi ta sake jarar ayina har abada ba za ta samu hakan ba ta yi saurin shigewa ɗakinta mata su su umma habiba da ke tsakar gida su fahimci wani abu Rabi har ƙasa ta duka ta gaishe da Umma Habiba, wacce ta amsa tana bin buhun shinkafa da ƙanin Rabi ya ajiye da kallo. Wanda yana ajiyewa ya juya ya fita. Sauran ledojin ta ajiye tana ɗan sunkuyar da kai tamkar mai jin kunyar gaske. Ta ce dama Yarima Haladu ne ya aiko da su. Umma Habiba ido ta zaro da mamaki ta ce, Yana rabon kayan abinci ne? Kai da bata girgiza ta ce, Ya dai aiko ne, wai kulwa yake so. Umma Habiba a zabura ta ce, Kulwa? Eh Umma Habiba, wallahi baki ga yadda ya rudi akan ta ba. kuma auren da ma yake sanyi umma habibu kai ta shiga jinjinawa da mamaki a ce yarima halidi ya rasa wacce yake so sai kuluwa bayan kaf ƙauyen nan tana jin babu wanda ya talaucin su Allah ke kenan mai iko umma habibu bata san halin sa da neman mata ba dan ba mace bace mai shige shige balle ta ji labari ko a makota rabu ganin zancen ya shiga umma habiba ta jiranta yayi sanyi tana zancen zuciyar Allah ya sa shirin ta ya tafi daidai a zahiri ta ce zan tafi ba za ki shiga gaisa da ta taki ba ina sauri ne mama za ta aike ni To, a gaida gida. Rabu ta fice daga gidan, tana nufin mahaɗar da suka yi da mamma. A nan ta same sa yana jiranta, keɓantaccen wuri ne da babu mutane. Tana kasa da murya ta ce, Ka sanar da ni Haladu ya zama cikin shiri daren yau, zan kawo masa Kuluwa. Ta yi hakan za ta kasance, mamin yi mata tambaya yana kallonta. Ka jira zuwa daren. Ki tabbatar da hakan ta faru, don yari mahaladu Haladu baya son saba alƙawari. Musamman yanzu Kuluwa da ya sa rai a kanta. Wani shugaban murmushi Rabi ta ce, Ya samu Kuluwa ya gama, Alhamdulillah, to yanzu kar gida, a za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na hudu. Ku tura da kasancewa ta tsakar gida, ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci wata time sharing a gurbin su ku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.